Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini biyu ga watan Nuwamba. A ci gaba da kawo muku rahotanni kan yadda ƙwararru da sauran 'yan Afirka ke ganin zaben Amurka da za a yi gobe talata. Za mu yada zango a Najeriya da Kamaru. Sani malumfashi na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan yanayin tsaro a arewa maso gabashin Najeriya. Baba Yakubu Makeri zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Hadiza da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. masu shekaru daga arba'in zuwa ashirin da shida da haihuwa da ake kira millennials da turanci suna da yawa suna kuma taka muhimmiyar rawa a zabukan amurka a wannan shekara amma kuma adadinsu da suka tsaya takarar kujera a ƙananan hukumomi da na jihohi ya karu a wannan shekarar a cewar ƙungiyar da ke bin diddigin matasa masu neman takarar mukamai a fadin amurka wanda ake kira millennial action project ko map a takaice an samu adadin mutane da yawa 'yan ƙasa da shekaru 45 da suka tsaya neman takara a wannan shekarar yayin da batutuwa kamar sauyin yanayi da kuma tafiyar hawainiyar tattalin arziki ke zukatun mutane matasa 'yan takara da yawa sun ce suna son a basu dama don a dama da su wajen yin manufofi da za su shafi makomarsu ga baki 'yan afirka da yawa da ke amurka 'yancin kaɗa kuri'a wani abu ne mai daraja Ivota Song ba Amurke ne kuma ɗan asalin Kamaru da ya zo Amurka a shekarar 1986 ya ce kuma kuri'a wani abu ne da ba zai iya taɓa yin wasa da shi ba. Idan ka samu sa'ar zuwa Amurka da zama, wannan haƙƙin ya rata a wuyan ɗan ƙasa. Wato na kaɗa kuri'a kuma ba zan taɓa yin wasa da shi ba. Saboda mun san abin da iyalanmu da 'yan uwanmu ke fuskanta ƙasashenmu. Abin da ta son ke faɗa wa murya Amurka kenan. ya ƙara da cewa yanzu haka ana yaƙi a ƙasar mu wanda ya yi sanadiyar mutuwar 'yan uwa da abokan arziki da yawa kuma matakin da gwamnati ta ɗauka ba zai iya kai ga yin sulhu cikin lumana ba don kawo ƙarshen rikicin. Tasan na ɗaya daga cikin 'yan Afirka miliyan biyu da ɗigo hudu da aka haifa a Amurka. Magalibinsu sun cancanci kaɗa kuri'a a cewar alƙalamin kiɗayar Amurka. Yana da wani kamfanin fasaha a garin Silver Spring da ke jihar Maryland. Shugaban Amurka Donald Trump da abokin hamayarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun bayyana a jihohi da ake fafatawa sosai wajen samun nasarar zaben ranar Lahadi don neman goyon bayan masu kada kuri'a da kuma karfafa gwiwar masu goyon bayan su kwanaki biyu gabanin zaben shugaban kasa da za a yi ranar talata don samun wa'adin shekaru hudu a fadar white house a ziyararsa ta jihohi biyar trump ya fara da garin macomb da ke jihar michigan jihar da ya samu nasarar da kuri'u ƙasa da dubu goma sha ɗaya a lokacin da ya samu gallaba kan Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat a zaben shekarar dubu biyu da goma sha takwas yayin da yake kan hanyar lashe zaben shugaban ƙasa a lokacin. Trump zai bayyana a wurare biyu a Michigan a ranar Litinin ciki har da inda ya yi yakin neman zabensa na ƙarshe shekaru hudu da suka gabata a wani gangamin yakin neman zaɓe da ya yi da dare a Grand Rapids inda masu ra'ayin mazan jiya suka fi yawa a yankin da ke yammacin jihar. Daga Michigan, Trump ya ambanci matakan kulle sanadiyar annobar coronavirus da aka sanya a kasashen turai. Yana kiran su masu tsauri kuma ya sake jaddada a niyyarsa ta barin harkokin tattalin arzikin kasar a buɗe. A Bangladesh, akalla mutane dubu hamsin suka fito kan titunan daka babban birnin kasar a yau Litinin da nuna adawa ga shugaban Faransa Emmanuel Macron wanda ya kara sukar musulunci a matsayin 'yancin bayyana ra'ayi. masu zanga-zangar sun buƙaci a kaurace kayayyakin faransa kuma sun yi ƙoƙarin yin maci zuwa ofishin jakadancin faransa amma 'yan sanda suka hana su faransa muhimmiyar ƙasar hulɗar kasuwancin bangladesh ce kuma mai ma bangladesh ɗin tallafi sosai 'yan sanda sun kiyasta cewa kimanin mutane dubu hamsin ne suka halarci zanga-zangar amma waɗanda suka shirya gangamin sun ce sama da mutane dubu ɗari ne suka lara domin yin zanga-zangar Macron ya janyo zanga-zanga a kasashen musulmi ciki har da Bangladesh a lokacin da ya ce Faransa ba za ta taɓa yin watsi da 'yancinta na bayyana ra'ayinta kan zane-zanen barkwanci ba. Kalaman nasa na zuwa ne bayan da wani ya kashe tare da sare kan wani malamin makaranta mai suna Samuel party a farkon watan Oktoba wanda ya nuna wa ɗalibansa wani zanen barkwanci na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda mujallar Charlie Hebdo da ke Paris ta wallafa. Hukumar zaben kasar Moldova ta CEC e ta sanar a yau litinin cewa dan takara daga jam'iyyar adawa ya samu ƙuri'u fiye da shugaban da ke kan mulki na yanzu amma yawan ƙuri'un ba za su hana a yi zaben fadda gwani ba hukumar ta cec e ta ce kusan dukkan ƙuri'un da aka kirga tsohon prime minister may sandu ya samu kashi 36.10 cikin ɗari yayin da shugaba aigo dondon ya samu kashi 32.66 cikin ɗari. Ranar goma sha biyar ga watan nan na Nuwamba aka shirya za a yi zaɓe zagaye na biyu a ƙasar. Dodon wanda shi ne ministan harkokin tattalin arziki a ƙarƙashin gwamnatin kwaministanci tsakanin shekarar 2006 da 2009 ya ce ya kamata amfani da yaran Rasha a makarantun Moldova. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kash masu sauraro saboda wasu dalilan da suka fi karfinmu ba za mu iya kawo muku wannan rahoto ba a halin yanzu amma za mu kawo muku maimaicin wani rahoto makamancin wannan da Nasarar adamu ilhikaya ya turo mutane kan fito karara su nuna wanda suke marawa baya a tsakanin manyan 'yan takara biyu wato shugaba donald trump na republican da joe biden na democrat yanayin mara bayan tamkar na masu kallon kwallon kafa ne da kan yi tsayin daka kan kungiyar da suke marawa baya ga makiyayi muhammad dodo oroji tsarin zaben amurka ya fi na najeriya tabbas ita siyasa idan aka gama ta to da ake a taro ake a haɗa kai a ci gaba da gyara ƙasa ba wannan ya ce ai bangaren ga yake wannan wannan bangare su ba su ba haka suke ba in kai riga ka ci kuma sai ana harin wasu shekara hudu da za su zo saboda haka akwai bambancin siyasar amerika da siyasar afirka ko a ce nigeria shi ko ministan jiragen sama haji Sirika ya duba abin da ya zayyana da muhimmancin jihohin raba gardama ko yawan wakilai wato electoral college kuma Amurka ta yi wannan ne don kada ka karkace da kan abin da suka tsaya a kan shi na akida sai a samu waɗanda suke riƙaudin akida Amurka wanda ba za su ta bari ba freedom and democracy din wato yanci da ya tabu tubalin shi shine jari hujja kar jari hujja ta tabu kar yanci demokradiyya su tabu to akwai waɗanda su ne ke da haƙƙi da alhakin kare wannan ko da yanzu a zahirce muna kallo kamar cewa Joe Biden zai ci to haka mamaki idan su waɗancan suka fahimci in Joe Biden ya ci za a yi yanci karan tsaye ko kuma jari hujja za a kare ta to ba su yadda ba sai su da wani salon daban sai dai ka ji ana cewa ai kaza ai kaza to ni shi sanya ban ya ce mu kata'an wane ne zai ci ko wane ne zai faɗi masanin siyasa dr faruk bibi faruk ya ce akwai 'yanci muraran na furta albarkacin baki a siyasar amurka ita demokradiyya ta fi kowane tsari ba da dama kuma amerika tana ba da wannan dama alal misali za ka ga abubuwan da shi donald trump shugaban kasar amerika yake yadda da ainihin wasu mu'amala da wasu mutane ba ba a taɓa yin shugaba da ya fito yana irin wa'annan maganganu wanda fito amma da yake demokradiyya ce kuma yana da mutane da yawa a cikin karkarar amerika musamman da su sun yarda da shi kuma suna ganin abin da yake faɗa daidai ne kuma su auren ita ce mafita amerika ta ta janye daga cikin tsarin tafiyar da shugabanci da take na abubuwa da yawa a duniya ya dawo kawai amerika tsantsa to kaga a wasu za su ga kama shirme ne to amma a demokradiyya ta yadda kuma gashi mutane sun yarda da irin abu kuma zai iya zama sai samu mafita a wurin zai iya zama kuma ya zama shirme jama'a na bin labarun tsarin zaben kusan kowace dakika musamman ta kafafen yanar gizo. nasiru da Malika kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka a kai-a kai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Najeriya kuma bari mu kada kasar Kamaru. Awal Garba muna saurari. Gobe ne uku ga watan Satumba na shekarar ashirin al'umman kasar Amurka za su kada ƙuri'unsu domin zaben sabon shugaban kasar da jagoranci kasar tsawon shekaru hudu masu zuwa nan gaba. Donald Trump na jam'iyyar Republican da kuma Joe Biden na jam'iyyar Democrat. al'umman kasar jamhuriyar kamaru su ma sun tufa albarkacin bakin su kan zaben kasar da za a gudanar a gobe alhaji ali lalash ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyan gurguzu a kasar jamhuriyar kamaru ga abin da ya ce wato dai za mu yi bato wato koko za mu yi magana akan zaben eh, da yake ficewa da zai fice koko a uku ga watan nuwamba a kasar america wato tsakanin joe biden kenan democrat da kuma eh, shi wannan donald trump da yake republican wato a dai a takaice dai da ce bakake suna da zaɓi kwarai da gaske wato da ce kasan afirka za a ci musu su yi zaɓe da shi ba su shawarar cewa su zaɓi eh, joe biden to kaga dai a takaice da za a ce za a yi zaɓe da bakake gaba ɗaya a amerika saboda duk abin da yake faruwa kan bakake wato ya gwanda gwanda musu wato su dubu su zaɓi joe biden wato kuka zaɓi joe biden kamar dai ka zaɓi wanda zai zo taimaka muku a matsayin ku na bakake abin da zan iya gaya muku kenan a takaice kafin kuma in dai da ko wani tambaya ko a turo mini ni ne ali danash wato mutumin sdf ne dan adawa ne a ƙasan kamaruna na sdf sai kuma alhaji ibrahim jibrila mai yaƙi shi ma ya tofa albarkacin bakinsa a matsayinsa na dan siyasa a kasar ta jamhuriyar kamaru zaɓe ne wato da bayan da za a yi shugaba mai barin gado bici wannan zaben ba kasan ainihin iyayen gijinsu suna bayan shi idan ka ga aikin da ya yi musu bar tattalin arzikin amurka da ya tayar aikin da ya ma yahudawa a amurka a nan a duniya a gaida awal kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan Yanzu kuma ga sani malumfashi da rahoto na musamman. Yawan sace mata da mahara 'yan ta'adda ke yi a arewacin Najeriya yana ƙara ƙazamta domin irin mummunan cin mutuncin da suke yi masu na fyaɗen inda rididi kullum. Bayanan da wasu mata biyu da irin wannan iftila'i ya faru da su suka mani bai da daɗin ji kuma gaban tausayi. Matan sun ce sun daure ne su yi mana bayani domin maganar ta kai ga shugabanni da kuma mahukunta da nufin ƙara himmatuwa ga kawo ƙarshen wannan mummunan lamari don a kare 'yan baya su kam sun bar wa Allah komi ita dai ta farko an je gidansu ne ba dabbobin da za a kora sai aka yi awon gaba da su suka tai da mu dajin abinda duk suka ga dama haka suke yi mamu wulakanci idan wani na kallon wani sai zo ya abin da ya ga dama da mutum saboda ba namiji ɗaya ba ba biyu ba kowa so yake sai ya yi san ran shi ga bugu ga wulakanci ke kuma baki da ikon cewa wani ma na rike da bindiga idan baki yarda ba za a kashe ki muna ta kuka da hawaye ba mai ceto sai Allah sai da suka ga dama suka ce a basu kuɗi ba kuɗin an so mu sai dai suka gaji da riƙon mu suka sako mu suka ba mu azaba ga hanya ma muna tahiya muna haɗuwa da su duk duk wanda ka haɗu da shi nuna yake ga alamun da yake so kuma he an baka kashi a wuce ni kaina tahiya ban iyaye da aka yi ta asibiti aka zo magunguna aka yi ta yi ita kawai wannan ta biyu sau biyu suna sace ta a lokuta daban-daban kuma labarin ɗaya ne da suka mamu ɗauka ta farko sai da muka kwana goma sha daya sai da aka kuɗi aka an mu kuma sun mamu fade ne sosai tun da ba kato ɗaya da mu ba biyu ba dawowa ta biyu suka zo suka hali mu ya kare ga kafa kuma da suka mu dauka mu sun ɗauke mu sun mamu fade dan sun ji ba mu ciwo ne sosai sai da aka mu asibiti aka yi mu magani mu koma gida muka yi jinya. shin kowane irin hali waɗannan mata kan shiga idan sun koma gida cikin dangi Khadija Sa'ad ɗaya ne daga cikin matan da ke kungiyar kare haƙƙin matan da aka zalunta kuma ta ƙware wajen yi musu huɗuba da ban baki don kawo musu da hankali daga wancan mummuna al'amari da ya faru da su. duk macen da ma bata taba aure ba mu'amalanta da namiji yana zama mata abin damuwa kasancewa abu ne na farko a rayuwanta akwai wannan tsoron mai zaman kanshi sannan duk lokacin da mace ta ji an ce ana daukan mutane ana shiga da su daji tsoronta shine su waye suke dauka yaya suke wasu irin mutane ne su kaga akwai wannan tsoron na wanda ma zai dauke ka sannan na uku wannan mugun aikin da ake aikatawa tare da su a cikin daji to duk lokacin da aka ce kana tsoron abu dan baka san shi ba ya yake me yake zai ya zo ya ce ga abin da yake so ya aikata da kai to yakan sa matan su fita daga cikin hayyacinsu wasu har sukan yi ɗan ƙaramin hauka Babban matsala ga matan da aka yi wa mummunan fyaɗe shine kyama da shagube wanda yake tada masa hankali domin yana tunatar da su abin da ya faru da su a baya mara daɗin ji. Shin, me ya fi dacewa ga dangi su yi masu a lokacin da irin waɗannan mata suka dawo gida babban abin da suka fi bukata shine soyayya daga gurin duk wanda yake kusa da su daga iyayensu da 'yan uwansu da kuma al'umman gari ba wai yana nufin ka rika kama mutum da abin da yake so ka bashi ba a'a soyayya wanda za ka rika mishi magana na hankali da zai rinka shiga cikin kwakwalwan shi domin a yi kokari a goge shi gaba ɗaya amma su gane cewa za su iya samun masoya wanda za su so su kuma ba wanda za su yi musu irin wancan cutar sanarwar ba. Ina fahimce ki kina nufin kamar a rika kaucewa daga nuna masu kyaman cewa a aikin je wuri kaza ga abu kaza da kaza da kamata ko kuma a ce miji ya tashi dan abu kaɗan yana neman kai ne don ya rabu da ita da kuma ɗauke masa hankali daga wancan lalura ko kwarai da gaske to kafin ma wannan mu abinda mukan so iyaye su yi mu a matsayin mu na counselors mukan so a kawo mana irin waɗannan matan da wannan matsalan ya same su saboda akwai abinda da ba za su iya faɗa ma dangin su ba saboda akwai nauyi akwai kunya amma idan suka zo wani guri waɗanda ba ba wannan dangantakan na jin nauyi za su fito su faɗa saboda yanzu misali yadda ka faɗa wata mutum goma suna amfani da ita a lokaci ɗaya kuma kowa zai yi sarran shi dole sai ka ji yaya aka tafiyar da nata to kaga sai wanda ta sake da shi sannan za ta yadda ta faɗa gaba ɗaya to mu kuma daga abin da ta faɗa za a gane hanyar da za a sata da kuma nuna mata cewa ba lallai bane abubuwa su ci gaba da kasancewa irin wancan ga dalilin da yasa wancan ya kasance kasance a haka wanda gaskiya wanda ba wai kansalo ba ba zai iya ba saboda ba aikin shi bane a takaice menene zaki ba su shawara dangane da kaucewa kamar batun kyama haka da shauransu. To shawaran da zan ba iyaye shine akwai sirri a kowane addini sirri yana da mahimmanci idan yarinya dama ba ta da wanda za ta aura aka zo aka samu irin wannan matsalar idan so samu ne kada ma a yi mata aure da mijin da yake wannan wurin da suke ya zai ya zama na cewa miji ne daga wani gari kuma kar su yi tunanin cewa ai ya kamata a bashi wannan labarin yana da hakki ya sani ba shi da hakki saboda zai iya zama cutuwa a wurin 'ya'yanku so 'ya'yanku kuma duka ku yi musu nasihan da za ku zama family tsintsiya ɗaya bakin ku ɗaya kowa ya yi shiru da wannan al'amari da ya faru tun da ya faru ya wuce saboda faɗan ba zai zama alkhairi ba sharri zai zama in ba a yi wasa ma auren zai lalace tunda ita yarinya da wuya ta faɗa so su ma kada su faɗa kafin a aure ta kuma a yi kokari ya zama wanda za a aura ba wanda yake garin da abin ya faru bane da aka sani in so samu ne ta je wani gari ma can mai nisa ta yi aure inda babu ma wanda ya santa komai zai wuce ta manta a samu kwanciyar hankali. To haka ma kamar kai ma duka da wannan magana nake ga zai yi masu tasiri ko? Kwarai da gaske saboda idan surukai suka sani yau da gobe ake gudu mm. wani zai ga kamar ba wani abu bane musamman kaman mu mutanen mu bakaken fata in ka lura ko a labari ne yanzu misali ni na ce ina da jin tsoron kyankyaso idan a turai ne duk yanda za a yi kan a haɗu da kyankyaso yan uwa da abokan arziki za su taimake ni kan in gan shi dan asan hankali na na tashi amma mu a baƙaƙe to duk inda za a yi wata ta zo da kyankyaso ta wurga dan ta ga ya zan yi idan ta wurgo shi za ta yi to wannan dalilin yasa ya zama dole ne a kiyaye da wannan labarin saboda idan aka faɗa surukanta sai sun tsangwame ta Hajiya Khadija Sa'ad Babbar jami'ar nazarin halayyar ɗan adam kuma malama a jami'a Dr. Amina Lami Abdullahi ta bi lamarin ne ta fuskoki da dama. Bai kamata idan aka yi kidnapping matan aure aka zo aka sako ta ta dawo a ce miji ko kuma dangogin mijin suna fushi da ita har a kai ga a sake ta ba. Wannan ma abun tausayi ne saboda haka mazaje su yi haƙuri su san cewa Allah ne ya kawo. kuma su iyayenmu da suke tare da mu ya kamata shi mijin a kira shi a yi mashi magana a yi mashi wazi sosai har zuwa ga inda hankalin shi zai kwanta saboda haka gwamnati ce zai ya kamata su miƙe tsaye su san wuraren da mutanen nan da suke wannan kidnapping suke tsayawa a kwashe su idan aka kwashe su a yi masu eh, hukuncin da ya kamata amma in ba a yi masu komi ko ba a kama su ka gani su ma ba za su san cewa abin da suna yi ba abu mai kyau ba ne kuma manyan mutanen iyayen mu dattawa a cikin gari irin wannan ya samu mace na aure don allah da annabi su miƙe tsaye su yi ma mijin nasiya inda ya kamata so da ba zai ce dole sai ya sake ta ba saboda haka gwamnatin mu su mike tsaye a kan maganar masu kidnapping din nan Kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gamba Isa da takwaransa na jihar Zamfara SP Shehu Muhammad. dakkaninsu suna ta ci gaba da yin kira ga jama'a cewa a sa ido kuma da zaren irin wannan abu ya faru a gaggauta sanar da jama'an tsaro don a bi sawu a kan kari kafin su shige dawa. Sani Sha'ab Malumfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafar najeriya amaju phoenix ya faɗa cewa hukumarsa za ta bayar kowace gudunmuwa da ta dace ga kungiyar kwallon kafar matan najeriya ta super falcons ta zama ɗaya daga cikin fitattun kungiyoyin kwallon kafar mata a duniya da yake jawabi a abuja yayin wata ziyara da ya kai a helkwatan hukumar league ɗin matan najeriya phoenix ya ce yanzu kungiyar ta samu sabon koci da kuma sababbin 'yan wasa daga kasashen waje wanda suka bayyana sha'awarsu na yi wa kasar wasa Pinnick ya ce matasa ne masu jini a jika wanda hakan zai taimaka mana mu kara tabbatar da cewa lashe kofin matan Afirka da mu kaɗai ne. Shugaban na hukumar NFF ya ce hukumar na kokarin shirya wasannin sada zumunta guda biyu domin kimtsa tawagar 'yan wasan akan aiki da ke gabansu. Hukumar NFF ta doki koci Randy Waldrum ya horar da 'yan wasan Super Falcons saboda ficewa da Thomas Dinabi ya yi daga kungiyar ba zato ba tsammani. Kungiyar Arsenal mai wasa a Premier League ta yi nasara mai cike da tarihi inda ta yi wa babbar 'yar adawanta Manchester United ci ɗaya mai ban haushi a can gidan Manchester United ɗin nasarar da ta kwashe shekaru biyar ba taɓa samu ba. Arsenal ta yi wannan nasara ce ta bugun fanariti da Pierre Emerick Aubameyang ya yi a zagayen wasan na biyu a jiya Lahadi. Arsenal mai lakabi da Ganes tun cikin watan Janairun shekarar sha biyar ne ta yi nasara ta ƙarshe a Manchester United a cikin wasanni tara. sakamakon wasan na jiya ya sa har yanzu united bata yi nasara ba a old trafford a wannan kakar wasa ta premier league arsenal ta samu daman bugun daga kai sai gola ne a lokacin da paul pogba ya tsaya a kan kafafun hector bellerin a kusa da gidan united kana obamian kuma ya cika aiki ya jefa kwallon a raga a ƙasar spain kuma barcelona ta gaza lashe kofin la liga bayan an wasa guda goma na ƙungiyar alves sun raba rana da basa alves da aka yi wasa a gidanta ita ce ta fara kai naushin farko yayin da mai tsaron gida neto dan ƙasar brazil ya kauce luis roja kuma ya zira ƙwallo a raga 'yan wasan alif sun koma guda goma ne bayan da aka fitar da dan wasan tsakiya jeff saboda samun katin gargadi da ya yi sau biyu a daidai minti 62 da yin wasan Anthony Griezmann shi ne barke mabasa a kusa da ƙarshen wasa lamarin da ya hana ta samun nasarar lashe La Liga. A ƙasar Italiya kuma Cristiano Ronaldo da ya wasan rabin lokaci ya zira kwallo sau biyu kenan bayan da ya dawo hutun mako biyu sakamakon kamuwa da COVID-19 yayin da Juventus ta yi nasara a Spezia wacce ita kuma take wasan Serie A. Ronaldo ɗan shekaru 35 a duniya bai samu damar yin wasanni hudu ba, amma ya shiga wasan da suka yi nasara da ci biyu da ɗaya, kana zira kwallo a raga mintoci kalilan bayan dawowa daga hutun rabin lokaci. A ƙarshe kotun Ghana Black Star Siki Akono ya bayyana dalilinsa na baiwa Jami Lewelin matashin nan damar yin wasa tare da Black Stars. a cewar akono dan wasan mai shekaru goma sha tara a duniya zai taimaka wa kasar ghana a wata rana idan an bashi dama yanzu a don haka ba zai kyale shi ba ga kasar jamus a ranar sha biyu ga wannan wata ne dai star za ta kara da sudan a garin cape coast kanu bayan kwanaki biyar yan arewacin afirka kuma za su amshi bakoncin ghana a birnin khartoum baba ya ko makiri sashen hausa da muryar amurka daga birnin washington dc da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Masu shekaru daga arba'in zuwa 26 da haihuwa da ake kira millennials da turanci suna da yawa suna kuma taka muhimmiyar rawa a zaɓukan Amurka a wannan shekara. amma kuma adadinsu da suka tsaya takarar kujera a ƙananan hukumomi da na jihohi ya karu a wannan shekarar a cewar ƙungiyar da ke bin diddigin matasa masu neman takarar mukamai a fadin amurka wanda ake kira millennial action project ko map a takaice an samu adadin mutane da yawa 'yan ƙasa da shekaru 45 da suka tsaya neman takara a wannan shekarar. ga baki 'yan Afirka da yawa da ke Amurka, 'yancin kaɗa kuri'a wani abu ne mai daraja Ivota Song ba amurki ne kuma dan asalin Kamaru da ya zo Amurka a shekarar 1986 ya ce kuma kuri'a wani abu ne da ba zai iya taba yin wasa da shi ba. Idan ka samu sa'ar zuwa Amurka da zama, wannan haƙƙin ya rata a wuyan ɗan ƙasa, wato na kaɗa kuri'a kuma ba zan taɓa yin wasa da shi ba, saboda mun san abin da iyalanmu da 'yan uwanmu ke fuskanta ƙasashenmu. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana shi da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalama Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.